لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة إن شاء الله زامو ذكرت أتكين سورة المجادلة والمجادلة ita ce sura ta 58 yadda jerin surorin alkur'ani suke yi kuma dukkaninta ta sauka a madina ne ayoyinta 22 wannan aya sura dalilin saukarta wanda kamar zai zo insha Allah wata mace ce ta yi sabani da mijinta akan wata matsala sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da wannan sura wato farkonta har zuwa ayoyi kusan goma sha kuma ta kunshi bayani akan wannan matsala ta abin da ake kira zihar wanda bayani zai zuwa cikin karatu ne ake nufi da shi hakanan kuma tana bayani abin da ya shafi ilimin allah maɗaukakin sarki wanda yake gangame komai da komai ba abin da yake ɓuyan masa a cikin wato ayyukan bayinsa hakanan kuma ta yi bayani akan eh, hatsarin munafukai ga al'ummar musulmi da irin yadda suke yi ma musulunci zagon ƙasa da kuma haɗa kai da makiya Allah domin cutar da musulmi sannan kuma surar ta yi kyakkyawan yabo a ƙarshenta ga wato halayen musulmi musamman muminai wajen ba da gaskiya da Allah maɗaukakin sarki da kuma jajircewa wannan su ne kaɗan daga cikin abin da wannan sura mai girma ta kunsa haka muna da kwallon maɗaukacin sarki a shakar da mu a cikin abin da za mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمافا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كرهوا كما كرهت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات الكافرين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله الرحمن Allah sarki ya buɗe wannan sura da bayani na wato wannan mace da ta kawo ƙarar mijinta wajen maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma take kai kokanta ga Allah maɗaukacin sarki wanda shine mai jin bayinsa Allah ke tattami Allah qawlan su tujadiluka lokaci zaujiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما cewa haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya ji zancen wannan da take wato jayayya da kai ko take muhawara da kai a cikin al'amarin mijinta kuma take kai kukan daga Allah maɗaukakin sarki kuma lallai Allah maɗaukakin sarki yana jin wannan muhawara ta ku da kuka yi tsakaninka da ita inna allaha sami'un basir lalle Allah madaukakin sarki mai ci ne kuma mai gani ne a wannan kamar yadda ya gabata wata mace ce da ake kiranta kauda kauda bintu sa'alaba da ita da mijinta aus ibn sami radiyallahu anhu akwai wata al'ada ta jahiliya mutanen kafin zuwa musulunci larabawa suna da wata al'ada idan mutum yana so ya ko ya yi fushi da wani abu da matar shi ta aikata to sai ya furta magana sai ya kwatanta ta da mahaifiyarsa sai ya ce ke dinnan a bayan ki wato tamkar bayan mahaifiya ta yi to da zaran ya faɗi wannan maganar to shi kenan a jahiliya har abada ba shi ba ita mana ba wani abu da zai ƙara haka shi da ita kamar wani nau'i ne na haramta ma mutum ya haramta ma kan shi iyalinsa to haka suke a jahiliya shi ake kira arzihar ana kiran shi arzihar saboda lafazin zahar ne baya ma'ana sun fi amfani da shi sai in zai faɗa zai ce an ke alayya zahari ummi an ke zahari sai ce ke dinnan bayan ki kamar bayan mahaifiyar ta ne ana kamar yadda yake ganin girma abu ne mummuna a ce ya kusanci mahaifiyarsa to ita ma kaman haka take a gare shi wannan abu ne wanda yake mummuna zance ne wanda yake ah, mara kyau ya kunshi barna da yawa to in sun yi hakan sai ya zama matar ta haramta a gare shi lokacin da wannan mace manyan da ya zo ah, ta ba da labarin abin da ya faru take cewa wato shi wato wannan mijin nata ta ce na kasance a wajensa tare da shi kuma mutum ne wanda yake ya girma shekarun shi sun yi nisa ana sun daɗe tare da shi da ita sai take cewa wata rana ya shigo wajena sai na sai muka yi magana da shi ko muka tattauna wani abu da ya zaba mafahimci juna ba sai ya yi fushi da ya fita da sai ya faɗi wannan kalmar a gare ni ya ce an ke alayya za a rikumi ce sai ya fita kuma ya zauna wajen abokansa na wani ɗan lokaci da ya dawo kuma sai yana so ya janye maganar tasa da ya yi yana lallaminta sai ta ce to ni kuma ba zan yarda ba tun da zai haka ne na rantse da wanda zai na ke hannunsa ba za ta ba wani abu da zai haɗa ni da kai alhalin ta faɗi wannan maganar sai har in Allah da manzansa sun yi hukunci a kan da haka sai ka fita ah, ya so ya hana ka fita amma ta ce zai da na fitar sun fatin da ya riga ya so ta sun kuɗe shi ta fita ta je ta aro ma mayafi ta tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce sai na bashi labarin abin da ya auku ta kai kukan mijin a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da ya faɗa da ma wasu abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta hakuri cewa ta yi hakuri da ji tsoron Allah ta ce wallahi ta yi rantsuwa ita ba za ta bar zan ba sai abin da Allah ya hukunta to tana cikin haka ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar waɗannan ayoyi ga annabin sallallahu alaihi wasallam na bayanin matsayar musulunci akan wannan abu shine wannan ayoyin suka sauka to shine Allah madaukakin sarki yake cewa annabina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum lalle waɗanda suke zaharin nan ga matayensu ma'ana daga matayensu su faɗi wannan kalma su ce kamar iyayensu mata suke Allah ya ce ba iyayensu ba ne wannan ba gaskiya ba ne ai in Umma ummahatuhum illa la'i walannahum iyayensu mata ba su ne waɗanda suka tsuguna suka haife su ba yanda za a yi matar mutum ta yi daidai da mahaifiyarsa cewa ina wa da la yaquluna munkaran min minan wa zura lallai suna faɗar mummunan zance kuma da wato babbar ƙarya domin wannan ƙaryar ta kai inda ta kai wa inna allaha la afuwun amma dai Allah madaukakin sarki ne afuwa ne kuma mai gafara ne ga wanda ya aikata haka din kuma ya tuba ya koma ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wallazina yubadiluna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa wannan shine kafara abinda idan mutum yayi zahari har in yana so ya koma ya ci gaba da zama da iyalin nasa to sai ya yi kafara dole sai ya yi wani abu na kafara da zai kankare masa wancan abin da ya yi to ya kankare masa shi ke nan? to shine Allah ya bayyana wannan kafara din Allah ya ce lalle waɗanda suke zahari daga matayensu kuma suke so su janye maganan nan tasu su koma su ci gaba da zamantakewa da su Allah ya ce to hakan ba zai yiwu ba har sai sun yi kafara shine fatahriru bakin min qabli an kamata dole sai dai su je su sai baiwa ko mace ko namiji su yanta in ya siya ya yanta to shi nan ya kankare Allah ya yafe masa sai ya koma ya je ya ci gaba da zamantakewa da iyalin na Allah ya ce min qabli an kamata kafin su kusanci juna zalikum tu abu nabihi wannan abu ne da Allah madaukakin sarki yake wa asdaka ku kai wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki masani ne akan abin da kuke aikatawa to mutum gida bai da kudin da zai sai baiwa yanzu ina za ka samu baiwa misali a dan wancan lokacin akwai bayin amma kuma zai yi akwai bayin kuma ba ba hanyar da za a same su tunda suna da tsada to Allah ya ce wanda bai samu ba fa man lam yajid wanda bai samu bai wanda zai yanta ba to fa ya siyamu shahrayn mutatabi'ain in qabli an yatamassa zai yi azumin wata biyu a jere har sai ya gama tukunna gabanin ya kusance ta gane ko min qabli an yatamassa Allah madaukakin sarki ya ce fa man lam yastafi wanda bai samu wannan ba ma'ana ba zai iya azumin ba yanzu kamar shi wannan mutum tsoho ne ila ma azumi ya sauka a kansa na farin ballan da kuma azumi na kafara dukkan su azumi ne na waji kaga in ba zai iya ba Allah ya ce kamar lam yastati wanda bai iya ba fa idza amu 60 miskina sai ya ciyar da miskinai guda 60 ya tara su ya ciyar da su abinci to wannan shine kafararsa in yayi haka to shi kenan zai iya komawa kuma ya ci gaba da zaman sakewa da ita kaga duk wanda aka sa shi ɗaya daga cikin waɗannan ai gobe ba zai kuma ba ko ba zai kuma ba to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan yana da nauyi kuma wannan ba wai zabi aka ba shi cewa a cikin uku ne ya zaɓi ɗaya ba a'a zai fara da na farkon ne sai in ya gagara sannan ya koma na biyu in ya gagara sannan zai koma na uku da haka kowane ɗaya daga cikin in ya fassara ba zai samu ba to zalika li tu'minu billahi wa rasuli Allah yace ya bayyana haka ne ya saukar da wannan hukuncin hukuncin? domin su ba da gaskiya da Allah da kuma manzansa Allah madaukakin sarki yace wa tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah madaukakin sarki wanda ya tsara ma bayinsa walil kafirina azabun alim waɗanda suke sun kafirce ma Allah madaukakin sarki ma'ana sun yi ba da gaskiya da Allah makaukakin sarki kuma ta saba masa su waɗannan lallai azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu to wannan shine abin da ya shafi zihar da kuma wato hukuncinsa hukuncinsa haramun ne bai halarta ba in gane ko amma dai wanda ya faɗa ciki saboda ɗan adam ne zai iya kuskure to ya san cewa ba zai kusanci iyalinsa ba sai ya aikata wannan abubuwa ba shi ba ita dole sai ya aikata wannan abubuwa in har abada zai kare bai aikata su ba to ba zai koma gare ta ba ta haramta a gare shi wannan ba don komai ba saboda mutane su dinga kiyaye abin da za su furta kuma su dinga sanin menene girman iyayensu a kansu wani abun ma sai kai mamaki me zai kai mutum ga furta shi akwai matsaloli da yawa da in an shiga babi na fikihu malamai suna kawo su a kan zihari din wanda in aka ce za a tsaya a kan su gina ba za a tafi gina ba kaɗan daga cikinsu shine misali shin ya takaita ne sai ya kwatanta da mahaifiyarsa ko kuma a'a idan ya ambaci wata ba mahaifiyarsa ba shi ma zihari ne misali ya ambaci yar uwarsa ko ƙanwarsa ko yayarsa an gane ko ko misali kanwar mahaifiyarsa to wannan ma malamai sun ce duka zihari bai takaita kan uwa ba kawai da yake lafazin uwan shine yafi suka fi amfani da shi da haka koda a ce a wasa ce ya kwatanta matar da ita to ita ma matar ta haramta a gare shi Haka nan, abu na biyu shine kamar yanzu an ce lafazin zihar baya ya ce an te alayyaka zahari ummi sai ya ce hannunki a kaina kamar hannun mahaifi, a yanzu ba zahar ya faɗa ba to shi ma wannan malamai suka ce duka zihari abin da ya sa kawai aka rinjayar da zihari saboda sun fi faɗan wannan lafazin amma duk wata gaba da zai faɗa a jikin mace ko gaba ce ta ɗan adam to inda har ya faɗa to shi kenan wannan sunan shi zihari wannan sunan shi zihari an gane ko to matsalolin suna nan da yawa malamai sun yi bayanin su danga-danga wanda yake so sai koma cikin manya-manyan littattafan fikiyu a zai gane wannan kuma ban tsammana irin wannan zamani yanzu ana irin wannan labarin, din da abin ya arga an hukunta shi sannan kuma mu sani cewa ko da wannan ayar ta sauka akan waɗannan mutanen su biyu da shi aus ibn sami da matar shi khawla bintu ta'alaba ba za a ce to hukuncin ya tsaya a kansu ne. wannan hukunci yana nan har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya aikata haka to hukuncin sa kenan amma akwai ka'ida ta tafsiri da malamai suke cewa alibratu ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ana la'akari ne da lafazin da ya zo na alkur'ani ba dalilin saukan ba to da haka ko da a ce wannan shine dalilin saukan surar akan wannan matar da mijinta to amma dai lafazin yana nan da shi za a yi aiki ba za a ce don ya sauka a kansu kuma hukuncin ya tsaya a kansu ya kare ba wannan shine alkur'ani yake tafiya da kowane lokaci da haka duk wanda suka zo bayan su suka yi irin wannan to su ma hakan ya hau kansu hukuncin su kenan da haka Allah madaukakin sarki yana mai tsoratar da bayansa cewa tilka ba?" wannan wato iyakokin Allah ne dokokin Allah ne don haka kada ku ketara su walil kafirina azabun alim waɗanda suka ibi bin hukuncin shari'a ma'ana suka ki gaskatawa suke suke ma Allah madaukakin sarki to wannan suna da azaba mai radadi duniya da zahiri. sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qabli lalle waɗanda suke masu saba ma Allah madaukakin sarki da manzansa wanda suke wato kiyayya da Allah da manzansa suke saba masa waɗannan kubitu ai Allah ane su Allah an la'ance su kuma an wulakantar da su kaman yadda aka la'anci waɗanda suka gabace su suka saba ma Allah da manzansa Allah ce wa kada anzalna ayatin bayyana kuma hakika mun saukar da ayoyi waɗanda suke wato bayyanannu a fili ba a koya ba wanda duk ayoyin alkur'ani yanzu wannan bayanin da Allah ya bayyana shi na hukuncin na ayyawar kar duk wanda yake ya ji wannan bayanin ya san bai da wani kuma matsala na rashin fahimta a kansa walil na azabun muhin kuma lallai azaba ta kaskanci shine almuhin azaba ta kaskanci da wulakanci ta tabbata ga waɗanda suke kafirai ne musamman saboda girman kai da suke daga bin shari'ar Allah da kuma rashin miƙa wuya da biyayya ga Allah Allah ya ce wannan azabar ta kaskanci da wulakanci za ta auka a kan su ne yau mai ba'atuhumun lahu ranar da Allah zai tashe su jami'an gaba ɗayansu fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labarin abinda da suke aikatawa sawa'un abin nan a fili ne ko a goye Allah zai gaya musu domin Allah ba abin da yake buyan masa shi yasa daga cikin abin da wannan sura ta yi magana kai ilimin Allah matsaukakin sarki kamar yadda ayoyin da za su biyo bayan nan suke magana to Allah matsaukakin sarki ya ce na fi yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labarin abin da suka aikata A Allah wa nasu Allah ya kiyaye domin Allah bai mantuwa la yake cewa akan annabi Musa da Fir'auna yake kalubalantar cewa kala fama balin koronin kula mutanen da suka gabata na da zamanin nuka ne labarin su annabi Musa ce kala ilmu ha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa a yana nan a wajen Allah madaukakin sarki a rubuce Allah bai mantuwa kuma Allah bai ba wani abin da yake bace masa haka Allah madaukakin sarki baya yi da mantuwa haka na Allah madaukakin sarki yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabil ibadati wa ma kana rabbuka nasiya to Allah bai mantuwa haka mantuwa wannan sifa ce wacce take tana ƙasa da shawaya ta shafi ɗan adam ɗan adam ne bai sani ba kuma lokacin da yazo zo ya san abu in ya ɗau wani lokaci kuma ya manta wannan sifa ce ta ɗan adam da can yana jahili bai san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a mutum ya fito duniya bai san komai ba kuma zai zo ya san abu sannan wani lokaci dole wannan abin da ya sani saboda ɗabi'a shi ta ɗan adam zai iya mancewa zai iya mancewa shi kuma allah maɗaukacin sarki a ilimin shi jahilci ko rashin sani bai gabace shi ba sannan mantuwa ba ta rufkar ilimin allah maɗaukacin sarki wannan shi ne bambancin allah da bayansa a shi ilimin bawa da can bai sani ba yanzu komi ilimin mutum komi profesan shi ai an haife shi bai san komai ba ba da ilimin shi ya zo duniya kuma sannan zai kai zai kai wani lokaci da zai zo ya ga wani abu da bai san shi ba ko ya san shi ya manta to Allah madaukakin sarki ce a ahsahu Allah Allah ya kiyaye duk wannan abu wani suhu suhu wa sun manta wallahu ala kulli shay'in shahid lallai Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne akan komai masani ne akan komai ba abin da yake huyan masa shine Allah madaukakin sarki to shine ayoyin da za su zo baya Allah yake bayani akan wannan ilimin nasa wanda ya zama mantuwa ba ta zukan shi kuma rashin sani bai gabace shi ba ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله الله ويقولون ويقولون في الله بما يقول حسبهم جهنم يسرونها فبئس المصير Allah maɗaukakin sarki ce a nan tara annan laha ya alamu mafi samawati wa mafi al'adu shin yanzu ba ka gani ne cewa Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da ke cikin samai da wanda yake cikin ƙasai wanda daga cikin saninsa Allah maɗaukakin sarki ce ma ya kunu min najwa sadatati babu wani zance da za a yi shi na raɗa annajwa shine zancen da za a yi shi ba tare da wasu sun ji ba ma'ana ba wasu mutane uku da za su yi zance a tsakaninsu tare da ɓoye abin da suka faɗa ɗin shine ya ce illa huwa rabi'uhum face sai Allah ya kasance na hudunsu mana an so uku ne suke zance a boye to Allah yana sane da abin da suke yi da shi ne ma'anar shi ne na hudu wala khamsatin illa huwa Salisu an so biyar ne kuma face sai Allah ya zamanto na shidan su ma'ana yana sane da abin da suke yi wala adna min zalika ko kuma ma ba su kai haka ba yawan su kamar a ce mutum biyu ne suke zancen wala aksara ko kuma sun fi haka face sai Allah yana sane da abin da suke yi yana tare da su da saninsa aina makanu duk inda suke aka ko ina ne za a shiga abu ya yi wani zance Allah yana sane kuma Allah madaukakin sarki yana sanar da manzanninsa kuma mala'ikunsa ma suna sane da wani. kaman yadda Allah madaukakin sarki ce alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub shin ba su san cewa Allah madaukakin sarki ya san abin da suke boyewa ba na sirri da kuma abin da suke radawa a tsakanin su ba kuma shine masanin abin da yake boye haka na Allah ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun cewa shin yanzu suna tsammanin ba mu san abin da wato suke boyewa bane kuma suke yin rada a tsakaninsu da haka Allah madaukakin sarki ce komi karancin mutane komi yawan su duk abin da suka yi Allah makaukacin sarki yana ji kuma yana tare da su ne wa inda huwa ma'ahum aina ma kanu kuma bi ma'amilu yau mai kiyama kuma sai Allah ya ba su labarin wannan abin da suka yi an tashin alkiyama ko da a koye ne shi ne ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah zai tsaya da bawansa daga shi sai shi babu wani a tsakanin su babu wani tafinta zai gaya ma bawan ya ce ka san cewa a lokaci kaza ka aikata kaza a waje kaza kana ganin ba wanda ya sani alhalin na sani sai bawan zai ba zai musa ba zai ce na sani Allah zai ce to na sutunta ka ma'ana na yafe maka na boye ka kamar yadda kai ma ka sutunta wani kana ka san wani ya aikata abu kaza kai kadai ka san yayi kuma amma baka zo ka so da tashi bai ce to ni ma na na lindibe ka wannan daga shi sai Allah yanzu kowane mutum ka duba akwai abin da shi kadai yake yi yana ganin kuma ba wanda ya sani alhalin kuma Allah ya sani Allah ya ce zai ba da labari bayan tashin alkiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki mai sani ne akan komai da komai wannan kuma shi yake tabbatar da cewa wannan ma'iyya din da ake cewa tarayya ba wai ana nufin Allah da zatinsa bane yake tare da mutum biyu ko a'a da ilimin ne da gangamewarsa kamar yadda magabata suka fassara wannan ayar Imam Ahmad yana cewa iftata al-ayata bil ilmi wa ikhtatamaha bil ilm ai ayar Allah ya bude ta ne da ilimi kuma ya rufe ta da ilimi dan ya ce alam tara anna Allah ya'lam kuma yace inna allaha bi kulli shay'in alim dan haka tana magana ne akan ilimin Allah wannan kaga kuma eh, wani ijtihadi ne mai karfi sosai kuma imamu malik ma an rawaito irin wannan daga gare shi cewa hu muhiqun bi kulli shay cewa ilimin Allah ya gangama komai da komai babu wani abin da yake buyan ma Allah madaukakin sarki to wannan Allah madaukakin sarki kamar yana gaya ma kafirai ne da munafukai waɗanda suke buya su yi zance ko na zagon ƙasa ko kuma wani abu da suke so su yi don cutar da al'ummar musulmi a boye suna ganin allah bai sani ba to allah yana tabbatar musu da cewa ya san wannan din kuma allah maɗaukakin sarki zai ba su labari kuma zai ba su shi a rubuce Allah ya ce alam tara ila ladina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu an wa yatanajuna bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul uh, wa ja'uka hayyuka bima lam yuhayyuka illa wannan ayar uh, ita ma ta sauka ne uh, akan yahudawa mazala sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo madina ya shiga yarjejeniya da al'ummomin da suke cikin garin madina akwai yahudawa akwai kuma musulmai akwai kuma wanda ma ba musulmai ba a cikin madina akwai wanda ba musulmai ba to an shiga wata yarjejeniya da dukkanin wannan al'ummomin a cikin garin madina to wannan yarjejeniya din daga ciki babu babu yaki a tsakanin mutanen gari babu yaki sannan kuma babu cin amana sannan kuma za a haɗu gaba ɗaya domin a kare garin duk wani abu da ya zama na amfanin garin ne to ko da kai musulmi ko bai hude ko waye ne za a haɗu ne a tara garin gaba ɗaya kuma idan wani makiyi ya zo daga wajen garin za a haɗu a tunkare shi gaba ɗaya kaga wannan da abubuwa ne na maslaha to su yahuda wannan abin bai musu daɗi ba don haka suna so su yi abin da yake na munafurci ne tare da wasu munafukan madina tunda suna da suna da wata alaka da makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na maka to dan haka wannan yarjejeniya da aka shiga sai ta dakile musu wannan saboda haka babu yaki tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abun bai musu dadi to shi yasa idan suka zauna tun daga nan an ce mutane ne da yawa in mutum musulmi ya zo wucewa sai su dinga magana ɗayan yana raɗa suna nuna shi kaman suna yi da shi to wannan yana tsorata musulmi don ko kai ne yanzu ka zo wucewa mutane biyu kaga suna kallon ka suna magana to ka san cewa akwai wani abu ko to wani abin sai yana tsaga ma musulmi hankali to Allah ya gamsu, ya san abin da ke shi Allah ya ce alam tara ila alladina nuhu anin najwa yanzu baka ga waɗannan waɗanda aka hane su akan wannan yin rada din ba sun ba ya'uduna limanuhu anhu sannan sai su ci gaba da yi din wannan abin da suke yi wa yatanajawna bil ithmi wal udwan Allah yace suna yin raɗa ne a tsakanin su wato da boye zance ta hanyar sako da kuma wuce iyaka da ƙetare iyaka shine abin da suke yin munajati da shi shine wato kamar a ce suna so su dinga kashe musulmi ko kuma hanyar da za su yi daga sun cutar da su wa ma'asiyati rasul da kuma saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza ja'uka Allah yace idan da za su zo gare ka ko kuma in suka zo wajenka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama hayyuka bima lam yuhayyika Allah bi yuhayyika bihi Allah sai su dinga ma gaisuwa ba irin gaisuwar da Allah yace ayi maka ba shine yazo cikin ah, Bukhari da Muslim na Aisha radiyallahu anha wata ran tana zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Yahuda suka shigo suka shigo gidansa sai suka ce masa assamu alaika ya abal qasim assamu alaika ya abal qasim Na kuma su ce assalamu alaika sai suka ce assam suka ce ne kawai wannan lam din ah, abin nufi da sam mutuwa ce cewa Allah ya kashe ka kuma sun san abin da suke faɗa to kaga a ce yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan in dai zai dauki hukunci a kansu, ai zai hukunta su hukunci mai tsanani amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yayi shi da kyawawan dabi'u da cikan halaye sai na na Aisha tana zaune kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanka musu sai ta ce wa alaikum salam kuma Allah ya kashe mutu akan mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aya Aisha yake Aisha inna allaha la al fuhsha wala tafakhus ai Allah baya son zance na barna ko amma ko kuma kai ma kai Allah bai so kuntu sai na ce masa ala tasma'uhum yaquluna samu alayka baka ji abin da suke faɗa bane sai yace na ji man baki ji ma abin da nace musu bane nace wa alaikum nace mun assalamu alayka nace wa alaikum nace kuma haka nace musu alaikum assalam bai ce ni ma haka na gaya musu su wato wai yahudawa dai Allah ya la'ance su wai su dabara su shine idan suka faɗa mishi haka burin su shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ta amince cewa alaikum assalam tunda sun san addu'a shi ta kwarai shi. to su suna burin wai shi ya tashi amsa musu ya amsa musu da aminci sai wannan amincin ya shafe su shi sai yake ce musu wa alaikum kawai ya bashi a ce wa alaikum kuma haka Ya ce to ai na riga na gaya musu wannan to wannan ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu yake ce mana na Aisha innahu yustajabu lana fihim wala yustajabu lahum fina wannan kuma daukaka ne ga wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace su din wato idan muka musu mummunar addu'a din za a amsa musu za a amsa mana su kuma in sun mana ba za a amsa musu ba za a amsa musu ba to Allah madaukakin sarki yake bayyana wannan abin da suke wa idza ja'uka hayyuka bi lam yuhayyika bihi Allah kuma abin da yake kwatankwaci da wannan shine wato yanda wasu za ka ga ko a cikin rubutu idan suna rubuta sunan Maza Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zo salati a gare shi ba sa cikawa wannan kuskure in gane ko sai a rubuta sabon sai a sata cikin bracket wannan malamai suna cewa bi mutum bai ma annabi salati ba dan sabon ka saka to dan haka ba a yin ba a abbreviating din salatin annabi dan yanzu ba za a ce Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Maza Allah sa ko ba a fada wasu sai su rubuta sal'am wai sun ciccire abin nan din sallallahu alaihi wa sallam sun ciccire baƙaƙe ko ko ko in a harshen Hausa ne ko Turanci sai a sa SAW da wannan duk bai yi ba duk bai ba can wancan lokacin magabata ma malaman hadisi suka ce in ka zo rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka rubuta din ka rubuta shi cikakke ka rubuta sallallahu alaihi wa sallama kuma ka faɗa da bakinka nawa zai ɗauke ka kuma menene asarar kan ka rubuta Da haka wannan jan hankali ne musamman ga masu yin haka kuma da yawa an gino akan haka sai ga an sa SAW ko haka ake rubuta an ce Muhammad sai ya sa SAW ba za a rubuta sallallahu alaihi wa sallam to wannan kuskure haka ko karantar da ɗalibai kake musamman malaman da suke karantar da ko islamic studies waye shi ma yake gafe jirgin je shi ma bai san ka kuma zuwa ilimin musulunci yake karanta ba saboda haka wannan ya yi kamance kamanceceniya da wancan duk da yake wancan din mummuna a zuwa ce amma da ma rashin cika mishi salati ya rashin girmamawa ne gari shi da haka Allah ya ce yuha wa idza ja'uka hayyuka bi bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim sai su koma a cikin zukatansu ba san Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu ba dinga cewa laula yu'adhibuna Allahu bima naqul in dai da gaske ne me yasa Allah bai mana azaba da abin da muke faɗa ba ai abin da muke faɗa mummuna ne Allah yace ce ka yi ka tsane su ya kai annabi ai hasbuhum jahannam ai makoma su wutar jahannama ce ita ce sakamakon su ba ai a nan duniya za a musu ba yaslauna ha za su shige ta fa bi'sal masir Allah yace ce da irin wannan makoma to kasantuwar yahudawa da munafukai suna irin wannan abin to sai Allah madaukakin sarki yayi jan hankalin mu'minai cewa su kan kada su yi irin wannan يا أيها الذين والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس لضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في الجانب فافتحوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يغفر الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah madaukakin sarki ce ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyati rasul ya ku wanda kuka ba da gaskiya idan za ku yi munajati ma'ana za ku yi zance da junanku to kada ku aikata kamar yadda ya yahudawa da munafukai suke aikata ba za ta tanajo bil ismi kada ku yi munajati da saban Allah wal ne da ma'ana wuce iyaka wa ma'asiyati rasul ko kuma saban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku yi irin nasu ya zama duk abin da za ku yi na zance abu ne wanda yake na alkhairi abu ne wanda yake wato na kyakkyawa ba mummuna ba ya zama zancen ku dai ba na kulle-kulle ba ne ko wani munafurci ba ko kuma yadda za a cutar da wani ko yadda za a auka ma wani ya zama zance ne kyakkyawa shi yasa Allah ya ce Wata na bil birri wat taqwa zancen ku ya zama zance ne na biyayya ga Allah da tsoron Allah Wata na bil birri wat taqwa ya zama zance ne na biyayya da tsoron Allah wattaqullaha alladhi ilayhi tusharuna kuma ku ji tsoron Allah maɗaukacin sarki wanda za a tashe ku zuwa gare shi ya tattara ku gaba ɗaya da ayyukanku da zantuttukanku kuma ya muku sakamako a kai yasa mazala sallallahu alaihi ya yi hani akan abubuwa da yawa musamman ga irin wannan abin da zai jefa ma mumini zargi a zuciyarsa ko kuma tsoro ko wata damuwa shi ya yi hani a kan cewa idan mutane uku suna tare to kada mutum biyu su yi zance su bar na uku domin ko yaya yake dole zai ga cewa akwai wani abu dai da ake bai ji daɗi ba kuma wannan ya fi faruwa idan aka samu bambancin harshe ya fi faruwa in aka samu bambancin harshe kuma ba kowa yake iya kiyaye ba sai wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsare shi zai yi wahala ka samu mutane masu harshe daban-daban su hasu ba su yi zance da yaransu sun ajiye ɗayan ba ko da suna tare amma ya zama mutane da yawa ne babu laifi an gane ko ya zama mutane sun wuce uku babu laifi misali in sun kai hudu ko biyar dan mutum biyu suna magana waɗannan kuma su uku suna tare kaga ba za su ce ana yi da su ba amma mutum biyu wannan ɗaya kuma bai san me ake yi ba kuma ana yin zancen ana raɗa kaga dole zai ji damuwa a zuciyarsa to sai Allah madaukakin sarki ya ce kar a yi haka din kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya hani akan haka yake cewa idan kuntum salasatan idan kun kasance ku uku ne fala yanna ithnani duna sahibihima kada mutum biyu su yi zance su kyale ɗayan na uku su fa inna zalika yahzunu domin hakan zai dinga bakanta masa rai dole haka da haka ko da za ku yi magana da ba da shin ba ne to ku nemi izinin sa wani da Allah za mu danta labule ya fi sauki ko wani da Allah ina so wani zan yi magana da shi akwai abin da za mu dan tattauna kagan kai haka aka ka ka fita amma ka kawai yana zaune sai ga ka ja wani gefe kun zauna kuna ta kuskus kuma shi kadai ne a wajen to komi komi yanda ya kai da kiyayewarsa da abin nan dinsa dole zai ji wani abu a zuciyarsa to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi hani ma akan wannan shekara a aikata to sai Allah madaukakin sarki kuma ya umarni ga mu'minai sannan Allah yace innaman najwa minash shaytan lallai wannan zance da ake yi na rada wanda yake na saban Allah wannan daga shaytan bi yahzuna alladhina amanu ko bi yuhzina alladhina amanu domin bakan kama mu'minai wa laysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah Allah ce shi din ba zai iya cutar da su da wani abu ba sai da izinin Allah don haka duk wani kulle-kulle da za a yi ko a je a yi magana a koye ko cikin dare za a yi wani abu za a yi cutarwa za a yi kaza idan fa Allah bai so ba duk abin da aka kulla zai warware ba zai auku ba wa ala fal yatawakkalul mu'minun don haka lallai mu'minai su dogara ga Allah madaukakin sarki domin duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai isar masa wanda ya dogara ga Allah babu wani abin da zai same shi wanda yake ba Allah ya rubuta masa ba kamar yadda Allah yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa to Allah madaukakin sarki sai yayi kira kuma ga mu'minai har ila yau akan wani hali wanda yake wato ladabi ne na zama zama a waje shine so da yawa za ka samu wani lokacin ana zaune in mutum ya shigo yana neman zama sai ka ga an yi kaman an yi birin da shi kowa ya ji kula shi a dan matsa ma ka zauna sai ka ga mutum yana ta kunkuni a lokacin ma masallacin jima'a za ka shigo daidai inda ka ɗan ga wani waje sai ka ga mutum ya ƙara buɗe kafa wai kar ka zauna wai kar ka zauna a kusa da shi sai ya ƙara buɗe kafarka ko wancan sa wannan sa a juma'a na gani ba wace ya zo sallar juma'a ya zo neman lada kuma wai irin wannan abin wai wai sai ta takure kafarsa wajen da mutum biyu za su zauna sai bubuta kafar shi ya zauna wannan ka zo ka dan taba shi ma sai sai bata ne a juma'a ba kuma juma'an nan lada ka zo nema to ai wannan yana cikin aikin ladan ka ya kamar yadda yake faɗa so da yawa za ka ga ana karantarwa ana yin wa'azin amma muka kana jima'a a nan fa za a yi hudubar amma ga abin da yake mummuna kuma ba bar shi ba Allah ya ayyuha annabina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu fafsahu haka ire-iren wannan wa'azin ma kamata a dinga a cikin masallacin jima'a ko kuma su masu shigowa idan ba su shigo cikin ladabi ba ai an hana ketare mutane a ranar jima'a wani zaka ga ya zo din zai yi ta taka kafadin mutane sai ya ƙure ya je can gaba kana son can gaba ka zo da wuri kuma a masallatanmu na alu suna aka ga an dinga yin wannan abu wani ma zai ka gan shi da siffa ta shiga da gemu da komai amma zai ketara kafada kuma manzo Allah ya hana ya yi hani a ta takhaffi bil qam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'unsa da ladabbansa da ya karantar da mu in ya zo majalisi ko da sahabbai ne ai yana gaba da su amma in ya zo yana zaunawa ne inda zaman ya kare da shi amma za ka ga wani har ma ya zama ɗabi'a sa ne duk jin sai ka gan shi haka yake ba zai tashi shigowa ba sai an fara hutuba kuma an fara hutuban nan zai zo ya tsaya a nan ya neka can ya taka nan ya yi wannan ya yi wannan duk haka za ka ga ana yi haka ma dan aka ce an riga an shiga hutuba kuma ba sauran wani abu ka bari in an tashi an tada sallah sahu ya matsa ka shiga to wannan abubuwan ana ganin su abubuwa ƙanana ne amma wajen Allah masu girma ne dan da abin da za a ce annabi ya ce karfe kuma ka aikata ba ka ga kai babban ne ya ce ma na haitu kuma an bu abin da na hane ku to ku baki amma haka kamar yadda ya faɗa za ka zo masallaci ka ɗan ga sararin ka ɗan ce ma mutum ya matsa sai ka ga ya sake hubo da kama to kai kai ka zauna wannan ai mummunan ɗabi'a ne to kuma kana son kai Allah ya buɗa ma ai duk wanda ya ta mu wani Allah zai ta masa wanda kuma ya ta mu wani Allah zai ta masa wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki man yassara ala mu'sinin yassara Allah lahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya ta mu wanda yake cikin kunci Allah zai ta masa duniya da lahira saboda kaddara cewa wannan wanda ya zo din ya nemi ka buɗaɗa masa kai kuma kana gaban Allah madaukakin sarki kana buƙatan taki ɗaya ne kawai a baka ka shiga aljanna kuma kai a duniya ka hana wani kana ganin Allah zai baka ba zai baka ba kuma dan uwanka ne ma mutum abin da ka zo ka ji nema na alkhairi shi ma alkhairin yake nema kuma an ka mishi sanadiyar ya zauna a hudu ba sai ka samu gada a kan wani amma na haka baka ka ga ka tsaya ka ga na nan ya matse na nan ya matse ka yi ka yi sai ka ga sun tattokare da afiya to Allah yake ya ayyuhan ladina amanu ya kodan da kuka bada gaskiya idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce muku ku yalwata a cikin mazaunai mazunai to Allah yake fassa ku yalwata din yafsahillahu lakum Allah zai yalwata muku in kun yalwata Allah zai yalwata muku wannan ita ce sunnar Allah madaukakin sarki wa idza qilan shuzu idan kuma aka ce muku ku fito ku tafi jihadi fanshi ku fito din duk lokacin da aka yi kiran ku zuwa ga wata biyayya ta Allah madaukakin sarki ku fito ku yi biyayya din ku fito ku amsa domin yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai ɗaukaka darajar mu'minai a cikin ku walladhina utul ilma daraja amma waɗanda suka ma abota ilimi masu tsoron Allah kuma suka yi aiki da ilimin su Allah zai ɗaukaka darajar su fiye da darajar masu imani idan kana da imani kana da ɗaukakan daraja idan imaninka ya haɗu da ilimi mai amfani ilimi na tsoron Allah ba ilimi na neman duniya ba kaga wanda sai ilimi na neman duniya shi duk abin da yasa yake ta ilimi yake ta faɗi tashi yake shiga nan ya shiga can a sashi yi nasiha ana a sashi yi limanci anan dan ya zama wani figo ne kawai yana kaiwa wannan figo din shi bukatar shi ta biya a duniya to kaga wannan ilimi bai yi amfani ba shi ma yau a dinga cewa ai shi ne wani ai shi ne yana cikin su wani shi ma a ganshi yana tafiya da tawada a ganshi yana tafiya ana take masa baya wasu abin da ya sa ke neman ilimi nan a ce shi ma yau gashi ana sa shi a wata tasha ta duniya ana jinsa duniya na jinsa to kaga wanda ya zama iliminsa haka ne a ilimi ya yi asara bai albarka ba bai yi amfani ba haka ilimi ya zama na tsoron Allah ka yi shi domin Allah kuma ka yi aiki da shi ya to Allah yace yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki masani ne mai ba ku labari ne akan abin da kuke aikatawa don haka waɗannan ayoyi sun karantar da mu ladabba ga sunan masu yawa ayar da za mu tashi a gaba ita ma ladabi ne na zance da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ne na Allah kuma jagora ne don haka mutane daban-daban suna zuwa masa kuma suna iya zuwa masa a kowane lokaci a kowane irin yanayi to Allah mataukakin sarki jin kansa da tausayinsa da annabinsa da tsare masa haƙƙinsa da wannan wuce iyakar ta yi yawa kowa ma sai ya zo a duk lokacin da ya ga dama sai Allah ya sa iyaka ya ce duk wanda zai yi zance da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ajiye wani abu na sadaka amma ba annabin za a ba bai je ba ba sadaka sai abin ya musu nauyi kuma sai aka daina zuwa a to dama sun san da haka ashe da biya aka ce a dinga yi ashe ba za su dinga zuwa ba kenan sun ga abin a banza ne kenan ka san da abin da ka same shi haka kawai baka gan darajar ko a yanzu ko malami ne a unguwar ku kake ganin shi haka banza banza kullun ka zo ka ce mishi kullun fatawa wani ma sai ya ma flashin din waya sai ka kira ce malam tambaya nake da ita ya same shi a banza haka suke yi sai mutum ya ma bilashi shi ka dauka kana kana cikin gina ya aka maka lau dama ina da ta kana da tambaya kai kamata ka zo ka sami shi ba shi ya kamata ya kira ka ba yanzu ka gan fastoci ne su da yake duniya ce a gaban su ai baka saka ma fastowa ka je gidan shi kowane lokaci ai sai ka ajiye wani babban abu ne ba mun ce malaman musulunci su yi haka ba ne amma dai a dinga sanin kimar irin wannan Abdullahi dan Abbas yallahu anhu ma yana zuwa gidan ubayyu dan Ka'ab malami ne sahabi ne wajen neman ilimi a wajensa ya ce wata rana da ya zo sai ya samu da sallar isha ne an riga an yi sallar isha shi ubayyu ibn ka'ab ya riga ya shiga gida abdullahi dan abbas ya ga shi yanzu ya riga ya fito don ya nemi ilimi a wajensa amma ya ce dare ya yi ba zai mishi sallama ba tunda ya riga ya shiga gida don haka sai ya zauna a kofar gidan abbaci ya ɗauke shi sai da asuba da shi ubayu dan ka'ab ya zo zai fita masallaci sai sun tuntube da mutum sai cewa ya a ah, ibnu abbas ne me tsaye me kawo ka ne shi ai tun jiya na zo amma ka riga ka shiga matsala ce ta ilimi shi yasa nace bari na jira ka har sai san da kai yanzu ga ya mun waye zai je wajen malami ne ai ya dinga <laughs> ce malamin ma an ce ya fito ya ce shi ba zai fito ba ko saboda haka akwai ladubba da ya kamata a dinga kulawa da su wajen ta'amuli da kowa da kowa shi ma malamin ya yi ta'amuli da waɗanda suke za ka yi la'akari da halin mu. wani halin da ya zo yanayin da yake ciki din yana buƙatar sanin abin kuma kai ma din da za ka zo nema sai ka yi la'akari da halin da yake ciki wani aka kawai zo zai faɗa ma sallama kuma dole sai ka fito in baka fito ba kuma ka fi kowa rashin kirki a wajen ba. bai san kuma abin da ya tsare ka ba kila kana da wata bukata kila kana da wani uzuri kila kana da wani mai jinya ko wani abu saboda haka za mu dakata waɗannan ayoyin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu darin shi a wanda muka yi kuskure kuma muna da Allah madaukakin sassi ya yafe mana muna da Allah sassi a wannan alkhairai da suke cikin waɗannan kwanaki Allah ya datar da mu ga samun su a waɗannan kwanaki da suka rage na watan Ramadan albarka da kuma yanta da ake a ciki muna roƙon Allah ya dinda mu da su gaba ɗaya suna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa a addu'o'i da muke yi kuma muke ganin Allah madaukakin sarki yana amsawa na kariya da tsarewa muna roƙon Allah ya ƙara kare mu Allah ya ƙara tsare mu daga makiya daga 'yan ta'adda daga ma wanda suke auka ma mutane ba bisa haƙƙi ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta ma magabatan mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya na roƙon Allah madaukakin sarki wannan ƙasa ta mun ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta na na Allah madaukakin sarki ya saukar mana da damuna mai albarka a doron mana da ita matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su ɗan kasuwa Allah ya albarkaci kasuwancin su ɗalibai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagora ya datar da su ya buɗe musu kwakwalwarsu ya ƙara musu fahimta na roƙon Allah madaukakin sarki duk abin da ya zama na addu'o'i ne na alkhairi Allah ya amsa mana su abin da muke nema a wajen Allah madaukakin sarki idan alkhairi ne tabbatar mana da shi idan kuma ba alkhairi bane shi yafi mu sani muna roƙon Allah ne mana da abin da yake shi alkhairi اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذم من عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت اللهم اقسم لنا من خشيه ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا ومصائبنا ما عليتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاك وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا آمنا مطمئنا وخارا سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل خيره في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خير الدنيا باب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وعجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وعجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله